هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم Allah ne wanda yake saukarwa da bawansa annabi Muhammad ayoyi domin ya fitar da ku daga duhun kafirci da jahilci zuwa hasken imani da ilimi, hakika Allah mai tausayawa ne mai jin kai a gare ku, yayin da ya aiko muku da manzansa a matsayin mai shiryarwa kuma mai yi muku bishara